Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari biyu da digo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar sai kuma Tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshinmu na Hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yin lafiya yau ranar tara ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. ta Sarfilo akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar Koriya ta Arewa tana dab da gwajin makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu. a jiya juma'a ne wakilan amurka da na kungiyar taliban ta afghanistan suka baiwa kansu dan gajeren hutu daga dogon tattaunawar da suka share kwanaki goma sha ɗaya suna gudanarwa a kasar qatar kana kwamandan dakarun amurka a afirka da ake kira afirka ba takaice ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta iya kammala shirinta na rage dakarun amurka da ke afirka to kanin labaran aka ji dan jama'a mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba to abun da ya sa shine wayannan mutane da ake zaben su kama daga gamna zuwa memba mutane ne wanda kullum sun damu da kansu ba su damu da talaka ba shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu saboda an saba shan wannan wahalar na zo na jefa kuri'a na amma ban ga yawan mutane da na gani wancan satin ba me kake tunani ya jawo haka domin rashin adalci da gaskiya ina nufin ba za a yi gaskiya ba kina a wannan zaɓe akwai alamomi duka in jefa ƙuri'a alhamdulillah ba layi ba komai na jefa ƙuri'a na gama dama daga gida kin zo da wanda zaki zaɓa ne ko anan kika ga bari ki zaɓa a'a wallahi na zo da ra'ayina To yayin da a yau Asabar 'yan Najeriya ke gudanar da zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi za mu zagaya jihohi a faɗin Najeriya domin kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa a lokutan zaben. inda za ku ji wasu jihohi an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana wasu kuma an samu hargitsi saboda haka ku kasance da wannan shiri na musamman domin jin abubuwan da ke faruwa a wannan zaɓe amma da farko mu fara shan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya koma kiri akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar koriya ta arewa na dab da gwajin wani makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu a cewar tashar rediyo npr da ke nan amurka wacce ta ce wasu hotuna da wata dan adam ya dauko a sansanin gudanar da binciken kirikirin makamai na kasar da ke sanom dog suna nuna tarin manyan motoci da kanana da jiragen kasa da kuma injinin daukan kaya masu nauyi wani jami'in bincike a cibiyar nazarin harkokin yau da kullum ta duniya da ke montreal a jihar california jeffrey lewis ya ce daban irin alamomi da aka saba gani kenan a duk lokacin da kuriya ta arewa ke shirin kera wani sabon makami kamar rokoki. wannan al'amarin na faruwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan da shugaban amurka donald trump ya faɗi cewa zai yi matukar mamaki idan koriya ta arewa ta koma ga gwajin irin waɗannan makamai na nukuliya trump ya faɗi hakan jim kaɗan ne bayan ganawarsa ta biyu da shugaban koriya ta arewa ɗin kim jong-un eh, kwanan kwanakin baya a vietnam a jiya juma'a ne wakilan amurka da da kungiyar taliban ta afghanistan suka baiwa kansu dan gajeren hutu daga doguwar tattaunawa da suka share kwanaki goma sha ɗaya suna gudanarwa a ƙasar katar babu kakkautawa inda suka yi ƙoƙarin neman hanyar kawo ƙarshen yaƙi da suka share shekaru goma sha takwas suna gwabzawa da juna a can afghanistan sai dai kuma wani babban hausin sojan amurka ya bayyana cewa sun ci karo da abin da ya kira wasu 'yan matsaloli a lokacin tattaunawar tasu tun daga ranar 25 ga watan fabrairu sassan biyu suka soma wannan tattaunawar a birnin doha wani jigon taliban ya ce a yau asabar ne suke dawowa don ci gaba da taron nasu inda manzon amurka na musamman akan samarwa afghanistan zaman lafiya zalmiya khalizad yake jagorancin wakilan amurka a halin yanzu kuma kwamandan dakarun amurka afirka da ake kira africom a takaice ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta iya kammala shirinta na rage dakarun amurka da ke afirka kashi goma cikin ɗari kamar yadda ma'aikatan tsaron ta ƙasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ya gabata a watan nuwamba ne da ya gabata ma'aikatar pentagon ta ce za ta rage kusan sojoji 700 daga cikin jimlar sojojinsu 7,200 da ke a nahiyar ta afirka wannan rage sojojin a cewar jami'an za a yi shi ne don ba su horo na musamman domin tabbatar da suna cikin shirin tunkarin kasashe da ke gasa da amurka a fagen karfin soji kamar rasha da china kwamandan rundunar sojan na amurka da ke afirka thomas waldauser ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka a ranar alhamis cewa ya riga ya rage sojoji 300 daga cikin dakarun na amurka da ke afirka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ceceki jigogin jam'iyyar adawa ta democrat da ke cikin majalisar wakilan kasar tashi da cewa kuri'ar da suka jefa akan kudirin da aka gabatar game da la'antar aƙidar nuna ƙin wani jinsi na al'umma abin kunya ce tun da bata fito ɓalo-ɓalo ta la'anci kalaman batanci da aka nuna wa ƙasar yahudu ta isra'ila ba a karo na biyu cikin watanni biyu ne 'yan majalisar wakilan suka fito da kudiri da ke la'antar aƙidar kalaman batanci a kan jinsuna a kokari da suke yi na kawo karshen cece kuce da ya ɓarke tun bayan da wata 'yar majalisar wakilai ilham umar mai wakiltar jihar minnesota ta yi wasu maganganu da ake ganin kamar na batanci ne akan ƙasar isra'ila kan haka ne kuma shugaba trump ya gaya wa manema labarai a fadarsa ta white house cewa kudirin 'yan majalisar da suka gabatar na nuna cewa 'yan jam'iyyar ta democrat ba mutane ne masu son ƙasar isra'ila ba. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi gargadin cewa za ta sa kafar wando daya da ƙasar turkiya muddin turkiya din ta sayi wani makami mai linzami da ake kira s-400 mai kakabo jiragen yaki daga kasar rasha charlie summers mai magana da yawon shugaban ma'aikatar ya gaya wa manema labarai cewa matakan da amurka za ta dauka akan turkiya za su hada ne da hana ta sayan kayayyakin soji ciki har da wani sabon jirgin saman yaƙi kiran f-35 na amurka da ita turkiya ɗin ta daɗe tana jira a sayar mata tuni dai turkiyya ta riga ta sanya hannu a kan wata yarjejeniya da ƙasar rasha ta sayan makami na s-400 a shekarar 2017 Baba ya kuma makirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda a farkon shirin muka bayyana muku za mu leƙa wasu jihohin Najeriya domin jin wainar da ake toyawa a wannan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi inda yanzu za mu fara da jihohin yankin Niger Delta da aka samu hargitsi a can. Lamida Bakar gare ka. kawo yanzu dai zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na gudana cikin kwararan matakan tsaro a jihohi hudu na yankin niger delta da suka hada da jihar rivers akwa ibom cross river da kuma jihar delta yayin da babu zaɓe a jihohin edo da bayelsa sakamakon wa'adin mulkin su bai kare ba to sai dai kuma an jibge dimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar rivers musamman jami'an soji wannan zaben na yau dai ba a samu fitowar jama'a ba sosai a musamman jihar ta da ma wani bangare na jihar delta na samu zantawa da wasu da suka kada su daga jihar taribas kuma ga abin da suke cewa. is easy, and I would like to tell you that Soja is everywhere in Port Harcourt. The tension is just too high. I do not understand what is happening. Wannan yana cewa ne zan iya bayyana maka cewar jami'an tsaron sojojin Najeriya sun bazu ko ina a yayin zaɓuɓɓuka a jihar Rivers, musamman babban birnin jihar wato Fatakwal. Gaskiya hankalin mu ba a kwance yake ba, kuma mun kasa gane abin da ke faruwa. Zaɓe fa ake yi ba yaƙi ba. I'm gifts. Pray for peace and understanding for the Rivers State and Nigeria. to Wannan tana cewa ne sunana Gift ta ce ina addu'ar samun zaman lafiya tare da haɗin kai tsakanin al'ummar jihar Rivers da ma Najeriya baki ɗaya saboda mun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma muna so mu koma gidajenmu duba da abin da ya faru na zaɓen da ya gabata inda aka samu tashe-tashen hankula. Ita kuwa wannan ta ce. ready to house. Tana cewa ne ina cike da sha'awar yin zaɓe kuma dalilin da ya sa na baro makaranta kenan domin in samu in jefa ƙuri'a ta kuma in koma gida kagarin fas zaɓen da nake kaɗa ƙuri'a tana kusa ga gidanmu to amma fa ina cike da fargaba duba da abin da ya faru a zaɓen da ya gabata fatar mu dai a gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba to sai dai kuma duk da cewar an ɗauki ƙwararren matakan tsaro tashin hankali ya biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihar Taribas inda bai suka nunar cewar a garin ahoda da ke jihar taribas an samu wasu 'yan bindiga da suka yi ta harbe-harbe na mai kan uwa da wabi wanda aka nunar rayuka da dama sun salwanta a yayin zaɓuɓɓukan sai kuma wani hari da aka kai a gidan wani basarake chief take tom da ke garin okirka inda al'ummar garin suka ci gaba da yin zanga-zanga wadda suka sa baƙaƙen kaya suna cewa zaman lafiya suke so da kuma wani faifan bidiyo da ke yawo wanda ke nuna cewa rundunar sojan najeriya sun kai wani farmaki a gidan kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Rivers Honorable Dr. Tamino Gogojaja wannan bidiyon da yana yawo a sassa daban-daban na yanar gizo ko da yake dai rundunar sojan Najeriya ta fitar da wata sanarwa ta baya-bayan nan inda ta nisanta kanta da kai wannan farmaki a wata sanarwa da mai rikon mukamin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar soja ta tamanin da biyu, kanar Sagir Musa ya sanya ma hannu rundunar ta nisanta kanta da wannan farmakin kuma ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike Lamidu Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Toma da la'agai da Lamida Bakar to daga yankin Najeriya Delta kuma sai jihohin Adamawa da Taraba jihohin da aka yi kukan rashin samun fitowar jama'a. Ga dai Ibrahim Abdulaziz. tun da sanyin safiya ne dai jama'a suka soma zuwa rumfunan zabe a wasu wurare to sai dai kuma a wasu rumfunan fa jama'a ba su fito ba sosai to yanzu haka muna jin tabakin wanda suka zo su kada kuri'a su suna na madu markin trevor chairman na frontier na kasa eh to fitan jama'a mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba to abun da ya shine wayannan mutane da ake zaben su kama daga gamna zuwa memba mutane ne wanda kullum sun damu da kansu ba su damu da talaka ba shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu saboda an saba shan wannan wahalar shi yasa aka gaji kaga ba fito wannan zabe ba in ba ka ba abun mamaki ne wannan unit din nan wanda aka fi eh, cika da unit na tsohon mataimakin shugaban zan da yake zabe yau mutane a nan wajen ba su wuce mutane hamsin ba to kaga wannan abun mamaki ne ita ma wannan baiwar allah da ta zo kada kuri'a ta danganta rashin fitowa da rashin cika alkawarin da shugabannin da ke kan mulki ke yi sunana laura ahmad kin kada kuri'a ke eh alhamdulillahi na je na kada ta ƙuri'a ya ke fitan jama'a a wannan karon to a gaskiya akwai dan rauni saboda ah, na shugaban kasa mun ga dandazon mata kowace ta yi ɗamara ta fito wannan zaɓe amma a wannan karan a gaskiya ban ga alamar fitan mata sosai kamar na shugaban ƙasa ba. Me kike nesa haka? To na gaskiya na farko shi ne zan iya cewa saboda yawanci mutane suna ga abin da suka zaɓa ba shi ake ba su ba. gaskiya ne abin da ma na ga ya fi karfi a kan wannan zaɓe saboda gwamnoni su ake yi wa wannan zaben su ne amma saboda abin da ba basu taɓukawa al'umma ba nake ga shi ya kashe jiki a mutane suka ki fitowa wannan zaben saboda na jiha ne ba na shugaban kasa ba ne. To sai dai kuma da yake kada kuriyarsa sakataren gwamnatin tarayya Basgida Mustapha ya yaba da yadda aikin zaben ma ke gudana. Wal mutane suna kan fitowa har yanzu. Na san abin da ya faru zaben nan da muka yi sati biyu da ya wuce mutane sun lura da yanda abin yake tafiya. Sun tabbatar ko da karfe biyu ne suka fita a nan yanzu za su iya kada kuriyarsu. Shine abin da ya sa mutane ne nake zato suna cikin gidajensu suna hutawa suna waɗansu ayyuka. Jami'ar Ada ta PDP ta daka jami'ar ku ta APC a zaben shugaban kasa me kuwa tunanin zai fara wannan zabe ake yanzu a ba su yi ba kuriya dubu talatin da biyu kai tunani fa a katsina dubu dari tara da yan kai muka wuce pdp da shi Wani fazaɓen gwamnan na kusa da jama'a na tabbata za mu ci zaɓe. shi ma dai dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a teku abakar ya kozo ya kada gurarsa to amma ko bai gamsu da ma yadda zaben ya gudana ba ya kaji da kare kuri'a ka da kai yanzu na zo na jefa kuri'a na amma ban ga yawan mutane da na gani wancan satin ba me kake tunani ya jawo haka domin rashin adalci da gaskiya kana nufin ba za a yi gaskiya ba kina wannan zaɓe akwai alamomi duka to me yake ka ga dimbin magoya bayan ka a Najeriya eh to a yi zaman lafiya kuma a yi haƙuri a ga matakan da za a ɗauka. Yamma dai zuwa yanzu babu wani rahoton tashin hankali a jiyan Adama da Taraba yayin da ku ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaɓen da aka kaɗa Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu leƙa jihohin Kano da Jigawa inda 'yan sanda suka kama wata mota makarar takardun da ake zargin kuri'un zaɓe ne. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. kayayyaki da malaman zaɓe sun isa kan kari a galibin tashoshi da cibiyoyin kaɗa ƙuri'a a sassan jihar Kano. ko da yake da fari an sami rashin fitowar jama'a sosai a wasu yankuna amma daga bisani mutane sun ci gaba da fitowa domin kada ƙuri'unsu kamar kowane lokacin zaɓe mata ne da yake mamaye galibin cibiyoyin kada ƙuri'a a sassan kano sumayya abdulrahman taɓa yin zaɓe ba in ban da wannan na gwamna da aka yanzu me yasa ba yin zaɓe a can ba kawai allah ne bai nufa ba sunana isu Malam Yusuf na gan ka gashi a kana zaune kuma ana ta hada hada zaɓe ga ka kuma kusa da tashar zaɓe. An yi zaɓe ne? Ba ai ba. Za a yi. Da ikon Allah. Kuma fata na addu'a Allah ya sa a yi lafiya a rubu lafiya. Ka fito da katin zaben ka? Ban fito da shi ba. Suna na ajiya Hauwa Ali. Kin jefa ƙuri'a? Alhamdulillah. Ba layi ba komai na jefa ƙuri'a na Da Dama daga gida kin zo da wanda za ki zaɓa ne ko anan kika ga bari ki zaɓa? A'a wallahi na zo da ra'ayina. na zo da ra'ayina kuma kin dangwala na dangwala zaben wa da aka nema ni an yi zaben abba gida gida da ganduje sunana aliyu salisu unguwa uku ka yi zabe na yi zabe alhamdulillah sosai ban fi minti talatin ba da na hau layi na yi zabe fi samun sauri a wannan fiye da na shugaban kasa amma kuma na ga wannan ya fi cika akan na shugaban kasa ko da yake zaben na gudana babu tashin hankali sosai amma akan samu hatsaniya nan da can kamar yadda ta faru a wata tashar zaɓe ta unguwa uku a yankin karamar hukumar ta rauni. Suna na Zulaihat. Mm, kin yi zaɓe ne? Na yi zaɓe. Alhamdulillahi. Tun shi aka fito gashi yanzu wajen karfe goma sha ɗaya da wani abu. Karfe tun karfe takwas na fito sai yanzu na yi. Wajen awarki uku fa kenan hajja. Ayi. Akwai wahala ne? akwai wahala mana an fesa mana mati a gas muka yi ta tari. Me faru aka fito An ɗan yi hatsaniya ne a gurin. Eh. an yi sa'a baki zo da yara ba a'a ban zo da kowa ba ni kaɗai na zo eh. kuma na daɗe ina zaben nan tun lokacin shagaru nake zaɓe haka wa yanzu kullum sai kin yi zaɓe ba wallahi he na yi shi da aka kika saba da ya tiya gas eh wallahi duk aka fesa tiya gas me faru tari na ta yi na koma gefe daya me ne ne sababa har aka hazuba tiya gas samari ne suke faɗa eh. akan wai wata tsohuwa ta zo za a nuna mata jami'a da take so su kuma sun ce a'a eh. shi ne suka ce a'a ni a hannu guda kuma jami'ai sun kama wata mota kiran siyana a yankin titin 'yan dutse da ke magwan a birnin kano makare da wasu takardu da ake zargin takardun ƙuri'u ne kakakin rundunar 'yan sandan kano dsp haruna abdullahi wanda ya tabbatar da haka ga muryar amurka ya ce motar na kwatar 'yan sanda da ke unguwar bamfai kuma ana ci gaba da bincike da misalin karfe goma da rabi ne dai gwamna abdullahi umar ganduje dan takarar jam'iyyar apc ya dangala sa a ƙauyensu na ganduje da ke karamar hukumar dawakin tofa yayin da shi kuma takwaransa na jam'iyyar pdp injiniya abba kabir yusuf ya dangwala tasa ƙuri'ar a unguwar ciranci da ke tsakiyar birnin kano a yankin karamar hukumar gwale Rahotanni daga jihar Jigawa kuma na nuna cewa zaben na gudana cikin lumana a galibin yankunan ƙananan hukumomin jihar. Sai dai a wannan kara an samu ƙarancin fitowar jama'a domin kaɗa ƙuri'u a galibin tashoshin zaɓe a sassa daban-daban na jihar. Jam'iyyun APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke fafatawa a neman kujerar gwamnan jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla a gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe. Yanzu kuma kai tsaye ina tare da wakilin murya Amurka a jihohin Sokoto Zamfara da kuma Kebbi Murtala Faruk Sanyina. Malam Murtala kana tare da mu? Eh ina tare da ku Malam Sarki. To me ke faruwa ne yanzu a Sokoto Zamfara da Kebbi? sai eh to hakika ne gaskiya idan na fara da zamfara a kusan zaɓen yana tafiya kamar yadda ya kamata musamman a wuraren da ba sa fuskantar kalubalen tsaro hmm. yayin da rahotanni ke cewa a wasu wurare kamar inda aka ba da rahoton kai hari a makon da ya gabata tare da satar mutane da kuma kona rumbunan abinci da sauran su jami'an zaɓen sun je a wurin amma dai jama'a sun ce ne sun ce ba za su fito su yi ba to amma duk da haka dai idan aka duba aka takaice za a iya ta ba a samu fitowar jama'a kamar zaton da ya gabata na shugaban kasa makonni biyu da suka gabata ba hmm. haka al'amarin yake a jihar kebbi da rahotanni ma suke nuna cewa yanzu a yanzu ma tuni da aka rufe wasu rumfunan zaɓe saboda tuni da aka kammala jefa kuri'a saboda rashin fitowar mutane to sai dai fa abin ya bambanta a jihar sokoto wadda kamar yadda muka sani wato akwai zazzafar fafatawa tsakanin gwamna da tsohon mataimakinsa hmm. wanda wannan yasa jama'a sun fito ma fiye da yadda suka fito zaɓe a makonni biyu da suka gabata a zaben shugaban kasa yanzu nan da nake magana da kai ina a wata mazafa ne inda ake jefa ƙuri'a da ake kira da bagi da ke cikin mazafar fajardu a ƙaramin hukumar mulki ta tureta inda har kawo yanzu mutane suna nan ka ce ma kamar ko rabin su ma ba su jefa ƙuri'a ba tukunna kuma yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin su baba menene sunanka Allah ya To a alaishin gashi ka zo jefa kuri'a yaya zaɓe yake tafiya. Zaɓe yana tafiya sanne-sanne da ko wallahi ala yi ala tsayi. Da yasa ake tsayawa. Don yi sun ka hana zaɓe. Wani yasa suka hana zaɓe. Wai Babu su shiga layi. to amma me yasa babu masu kula da yadda ake shiga layi ko wani abu to babu da jami'an tsaro wanda ya cancanta to masha Allah muna godiya kwarai da gaske a ina kuma tare da wannan ba menene sunanka Muhammadu Malam Muhammadu ka jefa kuri'a a'a to me yasa baka jefa ba har yanzu cikin kwari takwas to harkin harkar jama'a ta tarayya ne ya yawa to me cikin kwari takwas wani ya ke yanzu yanzu ya je ya ta yi asali to me yasa watakila baka samu jefa ba kai to mutanen mu ba su da kulawa da wannan al'amarin da muka son mu To malam ne daga cikin kalubalen da dama ake fuskanta kenan wato karancin jami'an tsaro duk da mm. yake an tabbatar da sha'anin tsaro a jihar Sokoto musamman ganin yadda yakin neman zaɓe ya zafafa to amma dai zaka ga cewa ire-iren waɗannan mm. wuraren da ke wajen birane ba su cika jami'an tsaro ba wanda hakan ke sa wasu lokutan hatsaniya na tashi a wuraren. To ma mutala mun gode kwarai gaske sai ka ci gaba da saka ido a shirin mu sai mu samu mu ƙara kawo bayanai a cikin wannan shirin mun gode kwarai da gaske. To yanzu kuma lokaci ne da za mu ɗunguma kudancin Najeriya inda wakilin wakilinmu a Legas Babangida Jibrin ya haɗo mana da wannan rahoton. tun da misalin karfe bakwai na safiya ne da wasu masu jefa ƙuri'u suka ja layi a cibiyoyin zaɓe daban-daban da ke birnin lagos ko da yake ba a fara zaben da wuri ba a wasu sassa bincike ya nuna cewar jama'a a yau ma ba su fito da yawa domin kada ƙuri'un nasu ba idan aka yi la'akari da katin zaɓe miliyan biyar da jihar lagos ke tunkaho da shi alhaji ali awari wani dattijo ne a unguwar idi araba kuma ga abin da yake cewa ɗazu da safe kafin kafin zuwan malaman zaɓe. Ah, sunana alhaji alawari muhammadu ino garin malam ah, ba mu san dalili ba amma dai kamar yadda muke ji a labarai an ci takwas za a bude yadda ka faɗa tara saurawa na abu ba mu ga alamar su ba ba su ma zo ba amma muna sa da su dai any from ran kila su kullu. wani kira za ka yi ga. ina kira ga jama'a dai kamar yadda ake zaben wancan lami lafiya aka tashi lafiya wannan ma a daure a yi shi lafiya a tashi lafiya wanda Allah ya ba a bashi ni kira na kenan ga jama'a kuma lalle lalle ne inec ta rika sa alkawarin kamar karfe takwas za a bude ne zama takwas shi ka ga mutane ga su birjik sun zo su suke jira saboda haka na kira ga inec ta rika sa lokacin da ya dace kuma a ga mutane sun zo a cikin lokaci na ce sani rabi muhammad to me ke faruwa yanzu to gaskiya wannan shine in ce na farko da za a sami irin wannan matsalar na diliya maganan kawo kayan zaɓe to ba san me suke nufi gaba da idiyar ba zan ce waje biyu kawai aka kawo wannan ba yi mistake ba ko ba ba to me suke jira yanzu me suke jira da mu ba lokaci yanzu ya suna malama ya eh, suna na Ibrahim Madan to ga ku zaune kuna jiran fara zaben ne kuka ake eh shi muke jira kuma tun da safe an ce 8 o'clock har yanzu ba wanne ba wanne magani eh. yanzu ba suka fara zuwa daya daya. amma ko wanda suka ce ba za su yi zaben da a ah, za mu yi zabe why not to muka ce to ko daga can ne suka samu suka samu matsala ba mu sani mu dai yanzu Allah ya kawo mana su ko sai mu fata kuma ubangiji Allah sa mu fara lafiya a gama lafiya to ya masu ya mata an banga kamar ga mata ban da ke kaɗai ban ba. Da su fito insha Allah matan aure ne ai suna gida yanzu suka riga suka zauna da mu shiga gidaje mu ko fito da su in Allah ya yarda ba matsala. To Allah ya tabbatar mana da alheri. Ko da yake kafin na baro anguwar ta Idi Araba malaman zabe sun zo kuma an fara zabuka a wasu cibiyoyi. Ya suna da Muhammad me ake ciki ka kada Qur'an ka. Kada Qur'an mun an yi kuɗi an yi zabe lafiya kalau a zayin sarki. Kuma Allah ya maimaita mana da alheri. haka muke mu duk layin mu dama duk shekara mu kai zaɓe shekaru hudu ba za mu matsala layin sarki. amma ga shi kamar mutane har yau ba su fito ba. Eh, eh za su fito yanzu da safe ne jira wannan za su fito lokaci ne bai ba za su san Allah yadda. a bangaren sa kwamishinan yan sanda a jihar lagos Alhaji Ma'azu Zubairu ya shaida mani ta wayar tarho cewa zaben na gudana kamar yadda ya kamata ba tare da wani rikici ba a jihar lagos sabanan sabanin abin da ya faru a lokacin baya wato zaben shugaban kasa inda aka samu tashin hankali musamman tsakanin kabilar yarbawa da kuma yan kabilar ibo kawo yanzu dai an kammala zabukan a wasu mazaɓin da aka fara zaben da guri babangida jibrin murai amurka daga lagos to a gaida babangida jibrin to idan muka koma arewacin najeriya kuma abdullahi muhammad ya aiko mana da halin da ake ciki a jihohin bauchi da gombe an bayyana zaɓen gwamnonin jihohin bauchi da kuma gombe da cewa ya yi sauki idan aka kwatanta shi da na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a ranar 23 ga watan da ya gabata ga dai abin da wasu ke shaida mini a bayan da suka kammala kada kuɗin su. gaskiya mun gode wa Allah ga wannan zaben da aka yi ba wahala ba komai mun gode wa Allah so mun kada kuɗin mu lafiya kuma sannan yana fata wanda za su zo su kada Allah ya ba su sa'a su ma su kada lafiya kowa ya koma gidansa lafiya gaskiya yanda aka zauna wancan aka dan samu matsala da aka zo aka wayar da mutane kai so sai aka samu sauki yanzu kayan rida yana amfani yadda ya kamata kana zuwa kana dangula hannun da dauka akwai sauki ainihin ma an samu sauki sosai to sai dai kuma zaben kujerar gwamna da na 'yan majalisun jihohin takara ne mai zafi a tsakankanin jam'iyyu guda biyu wato apc da kuma pdp a jihar bauchi takara ne tsakanin tsohon ministan tarayya bala muhammad kauran bauchi na jam'iyyar pdp da kuma gwamna muhammad abdullahi mai son yin tazarce a jam'iyyar apc da abin da bala muhammad kauran bauchi ke cewa rahim muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu a matsayinmu na 'yan najeriya wannan gaba na zaɓe mai muhimmanci kuma muna ganin alaman alheri a ciki a gaskiya manoma muna goyon bayan hukumar 'yan sandan aka samu mutane suna sayan kuri'u a kama su gwamna muhammad abdullahi abubakar makama babba na bauchi ya yi nasiha ne wa abokan takararsa sakamako duk inda sakamako ya zo abin da mutane suke manta shine Allah ke bada mulki wa wanda yake so a lokacin da yake so mhm. a dalilin haka ne Allah ya riga ya rubuta gwamnansa tuntuni to duk inda sakamako ya zo kuma wallahi ina tabbatar muku za mu yi tauhidi dukkan wanda abokanan takara na ina kira gare su lokacin da aka sanar da sakamako to kowannensu shi ma ya tauhidi ya sani cewa Allah ke ba da mulki wanda yake so a lokacin da yake so. A jihar Gombe kuwa takara ne tsakanin tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya wanda halin yanzu sanata ne da ke takarar kujerar gwamna a tutan PDP Usman Bayero na faɗa. ga abin da yake cewa. A wannan kuma mu dai zaman lafiya da muka sa hannu a kai ba mu canja ba. Kuma in sha Allah za a yi zaɓen nan a gama lafiya. Abokin takararsa shine Muhammad Inuwa Yahaya daga jam'iyyar APC mai adawa wanda wannan shine karo na uku da yake yin takara ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara a zaben na yau. Kati yana nan a jihar Gombe kuma Allah da za mu kafa gwamnatin APC don Allah. Za mu ga cikin takara in Allah da ko da rinzi sai mun kowa cikin ikon Allah mun kafa gwamnatin APC a jihar Gombe. Don Allah kuma za mu ci zaɓe. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaishe ka Abdulwahab to da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice. akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar koriya ta arewa tana gab da gwajin makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu a cewa tashar npr da ke nan amurka wacce ta ce wasu hotunan da wata dan adam ya dauko a sansanin wato gudanar da binciken kirkirin makamai na ƙasar wato ke tabbatar da akwai manyan motoci da ƙanana da ke tabbatar da za a yi wannan aikin. To madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu ci gaba da bibiyar abubuwan da ke faruwa a zaben Najeriya da ke gudana. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma kirdeta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga nisar fili hashin gumin da ke cewa sai an salamu alaikum La meilleure musique et les dernières nouvelles.